Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 23 ga watan Disambar shekarar 2019 akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da asuba, Baba Yakubu makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su ga kanan labarai. Prime Minister India Narendra Modi ya mai da martanin kariya akan da'awar masu sukar sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da suke zargin nuna wariya ne ga musulmai a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a ƙasar. shugaban kasar afghanistan ashraf gani ya lashe zaben wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru biyar sakamakon farko da aka bayyana na zaben shugaban kasar mai cike da muhawara nan dubban 'yan kasar iraki ne suka mamaye tituna a jiya lahadi kafin wa'adin karfe goma sha biyu na dare na bada sanarwar naɗa prime minister riƙon kwarya to kanan labaran kenan bayan ko kun gaba jin labarai za ku ji cewar boko haram ta sake wani yunkurin kai hari a damaturu jihar yobe najeriya to sai dai dakarun najeriya sun fatattake su kuma sai mu ji can an jefa bab mu kuma da karfin tsiya ta raba baba man da karfi in muka ji yaƙi yana shawagi ga shi na yanzu ma kaga dare yanzu amma ka ji ƙarar shi ai ka ji ƙarar ba shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ce lokaci ya kai da ya kamata a sake salo a yaki da ake yi da 'yan ta'adda a yammacin afirka amma dai ya ce kasashen yankin sahel akwai bukatar su baiwa faransa haɗin kai a wannan yaki da suke yi shi ko farfesa gobe na maiwa cewa ya yi rundunar yaƙi ta 'yan ta'adda suna bisa mashin-mashin su ta su har wajen su 500 har su zo su kai hari a wata bataliya ta ƙasar niger a ce wa'annan abin da akwai cikin ƙasar niger ba su gane su ba kuma ba su gaya ma su za mu ba da lauje cikin naɗi. Sarfilu Hashim Gumal kuma zai shigo mana da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba. Prime Minister India Narendra Modi ya mai da martanin kariya akan da'awar masu sukar sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da suke zargin nuna wariya ne ga musulmai a wani gangami a New Delhi a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a ƙasar. Modi yana jawabi ne a taron ƙaddamar da yakin neman zaben jam'iyyarsa ta BJM na zaben majalisar dokoki da za a gudanar a watan fabrairu yayin da kai tsaye ya ɗauko zancen dokar mai cike da cece kuce. दलित पीड़ित शोषितों के भविष्य के लिए लोकसभा राज्यसभा ने ya ce majalisun tarayya na wakilai da na dattawa da ma dukkan daukacin 'yan majalisa sun ba da gudunmuwa wajen tabbatar da wannan doka domin kyautata rayuwar jama'ar ƙananan kabilu da kuma waɗanda aka ci zarafinsu ya kamata ku girmama majalisar dokokin ƙasar ku kuma ku girmama 'yan majalisun da jama'a suka zaɓo fiye da mutane ashirin ne suka rasa rayukansu a faɗin kasar a aran gama da 'yan sanda tun sa'adda 'yan majalisar dokoki tun sa'adda majalisar dokoki ta zartar da dokar mai cike da wariya da nuna bambanci a farkon wannan watan dokar za ta ba da dama ga mabiya addinin hindu da kiristoci da ma wasu addinai marasa rinjaye wato da suka shiga kasar a haramce da su kasance 'yan kasa idan har za su iya tabbatar da cewa an gallaza musu akan bambancin addini a kasashen da ke da rinjayen musulmai kamar bangladesh da pakistan da kuma afghanistan to sai dai sabuwar dokar ba ta hada da musulmai ba shugaban kasar afghanistan ashraf gani ya lashe zaben wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru biyar a sakamakon farko da aka bayyana a jiya lahadi na zaben shugaban kasa na ranar 28 ga watan disamba ga watan satumba mai cike da muhawara shugaban hukumar zaben kasar mai zaman kanta ne ya bayyana sakamakon da ya dauki dogon tsaiko a wani taron manema labarai a kabul yana mai bayyana cewa gani ya sami kashi 51 na ƙuri'u da aka jefa fiye da miliyan 1.800 hawa alam ya ce babban abokin takarar gani wanda kuma abokin haɗin gwiwar saniya fiyar da gwamnatin haɗin kai mai barin gado abdullah abdullah ya sami kashi 39 bisa 100 na ƙuri'un yayin da sauran 'yan takara suka raba sauran ƙuri'un da farko an tsara hukumomin zaɓen za su bayyana sakamakon ne a ranar tara ga watan oktoba to amma zargin tafka magudi daga 'yan takara musamman abdullah ya tilasta wa hukumar zaben jinkirta ba da sakamakon daga bisani shugaba gani a wani jawabi a gidan talabijin ya gode wa hukumar zaben da jami'an tsaro a kan gudanar da zaɓen yayin da shi kuma abdullah ya nuna rashin amincewa da sakamakon zaɓe da ya kira na yaudara dubban 'yan kasar iraki ne suka mamaye tituna a jiya lahadi kafin wa'adin karfe goma sha biyu na dare na ba da sanarwar sabon firaministan rikon kwarya zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ta karaɗe birnin bagadaza da yankin kudu mai rinjayen mabiya a ƙidar shi'a tun a watan oktoba inda suke bore a kan cin hanci da rashawa da kuma rashin ayyukan kyautata rayuwar al'umma da kuma rashin aikin yi masu zanga-zangar sun buƙaci a kai ƙarshen tsarin siyasar ƙasar da suka ce an tilasta su a kai bayan mamayar ƙasar amurka a shekara ta 2003 Prime Minister Adil Abdul Mahdi ya yi murabus a ranar Juma'a to sai dai shugaban ƙasa Barham Saleh da 'yan majalisa sun kasa cimma wa'adin da aka yi wato aka yi ta shatawa na nada sabon firayim minista mahadi da gwamnatinsa sun yi matsayar ci gaba a matsayin 'yan rikon kwarya kafin amincewa da sabon firayim minista to amma kuma murabus din mahadi ya kasa gamsar da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati waɗanda suka ce sabon firayim minista kadai bai isa ba har sai an garan bawul ga daukacin tsarin siyasar da suka kira gurɓatacce maras alƙibla da baya taɓuka abin a zo a gani wajen inganta rayuwar 'yan iraki duk kuwa da arzikin da ƙasar take da shi. To labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An rufe rumfunan zaɓe a ƙasar Kuroshiya da yammacin jiya Lahadi bayan kammala zaɓen shugaban ƙasa da ba ɗan takarar da ake zaton ya lashe shi kai tsaye. masu shari kan lamuran siyasa na hasashen za a gudanar da zaben wato zaben yada kanin wani nan da makonni biyu duk da yake bayan rufe rumfunan zaben sakamakon na nuna tsohon prime minister zoran milanovic shine ke kan gaba da rata 'yar kalilan milanovic na kalubalantar shugaba kolinda graba kitarovic mai neman tazarce da kuma shahararren mawaki miroslav skoro milanovic ya lashe kashi 29.5 na yawan ƙuri'un graba kitarovic ke bin sa da kashi 26.3 yayin da skoro yake da kashi 24.1 a sakamakon farko bayan rufe rumfunan zaɓe da aka bayyana a gidan talabijin na ƙasar shugaba mai neman ta zarce graba kitarovic ta bayyana kanta a matsayin shugaba mai son talakawa to amma 'yan adawarta ta na sukan lamirinta da cewa tana kokarin jin hankalin jama'a ne kawai da ra'ayin 'yan mazan jiya. a ƙarshe kuma a ƙasar sudan wato ƙasar sudan za ta buɗe bincike akan laifukan da jami'an gwamnatin hamɓararren shugaba umar albashir suka aikata a yankin darfur a cewar babban mai gabatar da ƙara na ƙasar rikici tsakanin dakarun gwamnatin wato dakarun gwamnati da 'yan tawayen ƙabilu marasa rinjaye ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu yayin da kuma ya daidaita wasu miliyan biyu da dubu labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai mu ji can an jefa mu kuma da karfin tsiya tsarar ba man da karfi in muka ji yana to jama'a sai a ah, mana ake gafara yanzu za mu gabatar muku da wannan labarin wato 'yan kungiyar boko haram sun yi yunkurin kai wani hari a damaturu fadar gwamnatin jihar Yobe, najeriya sai dai dakarun najeriya sun fatattaki wato su waɗannan 'yan boko haram daga birnin abuja ga rahoton wakilin hassan mai na kaina akan wannan batu kafin magariba akwai abubuwa masu ban tsoro domin jirgin yaki na soja ya zo yana shawagi kuma sai mu ji can an jefa bom din mu kuma da karfin tsiya ka raba baba man da karfi in muka ji jirgin yaki yana shawagi tashi na yanzu ma ga dare ne yanzu amma ka ji karar shi ai ka ji karar shi ba ka ji karar shi ba to yayin da muka ga jirgi da dare yana shawagi ko dam da magariba galibi mun ga jirgin yaki to mun san akwai dai matsala kam gaskiya a kuta amma ga shi ne yana shawa ki arewa. Wani mazaunin garin Damaturu kenan ke min karin bayani a yammacin jiya Ladi a daidai lokacin da wasu da ake zargin mayakan Boko Haram ne suka yi yunkurin farma garin. Mazauna garin na Damaturu dai sun ce ko da baya ga jiragen yakin sojin saman Najeriya. Kazalika sun kuma ita jin kararrakin manyan bindigogin atilare da manyan bama-bamai na sojojin ƙasa a arewacin garin na Damaturu. ko da baya ga garin na maturu a baba nan dai mayakan na boko haram sun yi ta auna garin babban gida da kai hare-hare akai-akai al'amarin da ke damun 'yan jihar ta yobe irin su malam ibrahim muhammad da maturu jihar yobe nan mu abin da muka fi bukaci ne mutanen nan kar ana bari sai sun zo ko sai an ji labarin suna zuwa sannan a fita a tare su da mu ba muna ga inda za a yi gangan ku a je a bi su inda suke tunda kowa ka tambaya ya san san location din an san ta wani jiha suke kullowa an san ta wani bangare za a iya zuwa a yi musu kofar rago ko ma a je a far musu mana da kowane irin karfi da za a yi tanadi in an je an far musu mai yiwuwa an dace ya zama wannan abu an yi shi ma karo ɗaya an gama da shi. Na tuntuɓi yadda kwatar rundunar sojojin Najeriya a nan Abuja ko za su yi ƙarin bayani dangane da abin da ya faru a jihar ta Yobe inda wata maja mai tushe ta shaida min cewa I lalle kan mayakan Boko Haram ne suka yi yunkurin kai hari a garin da maturu amma sojojin Najeriya sun ragargaje su. Farfesa Muhammad Tukur Baba kwararre ne akan sha'anin tsaro a Najeriya. karkamanta cewa shi dama shi yobe state jihar yobe a nan ma fa ta'addancin nan ya fara nan ne umu isan abin nan kafin ya je maiduguri ya je eh, tabarbare kai yadda muka sani sun samu karfin gwiwa ne daga wasu wurare da ake taimaka musu da ya karfafa musu gwiwa, yin wannan hubasa da kuma kalubale ga jami'an tsaron mu ya mu samu wani gibi ne a cikin shirin mu na tsaron ya kasance za su yi kokarin zuwa su nuna wa duniya su nuna wa jama'a cewa fa har yanzu fa suna nan hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria kiɗin maza daban da na mata wuta gudu barewar daji. To ba dalla a Hassan mai na kaina. Shugaban kasar Faransa ya yada zango a jamhuriyar Nijar bayan ziyarar kwanaki biyu da ya kai a Ivory Coast. Emmanuel Macron da Isufu Muhammad na Nijar sun ziyarci makwancin sojojin nan 71 da suka rasu a hari nan ta'addanci da aka kai a ranar goma ga watan Disamba. Kafin daga bisani shugabannin biyu suka yi taron manema labarai. Ga dai labar Muni Barma da ƙarin bayani. Je tenais euh, en effet aujourd'hui à venir m'incliner devant les dépouilles de vos soldats tombés le 10 décembre dernier à Inates. waɗanda suka rasu a inates a ranar goma ga watan disamba da nufin girmamawa sannan zan yi amfani da wannan dama don ta iyalansu da rundunar sojojin ku da al'ummar ƙasa baki ɗaya alhini domin kamar yadda na faɗa tun ranar da abin ya faru harin inates ya baganta mana rai sosai shugaba isu muhammadu ya nuna farin ciki da abin da ya kira kulawar musamman. Euh, ya ce ziyartar mutanen da ke zaman makoki wani babban abin yabo ne a al'adance. Saboda haka ziyarar nan taka ta matukar latsa mana zuciya domin abu ne da ke kara jaddada aniyar da kasa gaba a akan maganar yaƙi da ta'addanci. Shugaban kasar Nijar wanne ya jinjina wa kasar Faransa saboda gudun gudunmuwar da ya ce tana baiwa kasashen sahel a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda ya ja hankulan kasashen yammaci. pense que ce qui se passe ici au Sahel ne les concerne pas en Europe. Ya ce za yi wasu su yi zaton abubuwan da ke faruwa a yankin Sahel bai shafe su ba a can nafiyar Turai. Alhali idan 'yan ta'adda suka ci karfin wannan yanki to kam yakin nan zai riske kasashen Turai har gida. Saboda haka tun yanzu ne ya kamata a haɗa karfi don tunkarar abokan gaba. Sukar da kasar Faransa ke fuskanta daga talakawa a kasashen Sahel na daga cikin batutuwan da shugaba macron ya tabo a taron manema labaran da suka kira da isu muhammadu na niger le président issoufou comme le parti présidentiel ont très clairement rappelé dans quel cadre la france intervenait yana mai cewa shugaba isu da jam'iyyar mai mulki sun bayyana a fili karara cewa niger ce ta bukaci faransa ta girke dakarunta a wannan kasa saboda haka ina jiran in ji makamancin wannan ra'ayi daga bakin sauran shugabannin kasashen da har yanzu ake ci gaba da nuna wa faransa kyama ba zan taɓa yarda in aika sojoji ba a kasar da hukumomi ke gudun daukan alhakin wannan mataki. Kasar Faransa ta yi kaurin suna a yankin Sahel sakamakon rashin ganin wani hoɓasa daga dakarun da ta girke a wannan yanki da sunan yaƙi da ta'addanci. Mafari kenan Emmanuel Macron ya kira wani taron da zai haɗa shi da takwarorinsa na Mali, Niger, Burkina Faso, Chadi da Mauritania a ranar 13 ga watan Janairu mai zuwa a birnin Po na kudancin Faransa. kafin ya daga zuwa gida shugaba macron ya ziyarci sansanin sojan kasarsa da ke nan ya mai sule mummuni barma muryar amurka daga ya mai a jamhuriyar niger Kuma da a gaida Sule muni Barma. Farfesa Bube na Maiwa dan asalin niger ne kuma malami a jami'ar Diouf a Senegal ya kuma mana fashin baki akan sha'anin tsaron yankin Sahel inda yake dora ayar tambaya akan ƙasa Faransa. Ga dai yadda ya faru bayanan nasa. Abin da kowa ya sani ne, shi wannan mafarin shi wato tarwatsar da ƙasar Libya da sojojin OTAN ko kuma in ce ƙasa Faranshi ta yi abin da kowa ya sani ne, ƙasar Libya tana cikin kasashen duniya waɗanda ya zamanto ta adana miyagun makamai kuma kowa ya san da cewa zama lahiya cikin ƙasar sahel tun ba zamanin da 'yan ƙasar sahel kin da yawa suna zuwa ƙasar libya da aiki ba kuma ana amfani da su cikin wani yanayin tareni na yanayin soja da aka hambarar da wannan ikon na eh, mamar al-gaddafi sai zamanto kamar an kashe uwar kaza sai 'yan shako suka watse da suka watse sai suka gwamayo eh, ƙasashen mu na sahel eh, bugu da ƙari dai idan aka je aka tsaya aka yi la'akari wato tushen wannan abin dai ƙasar horon shi ce a tushen shi yau irin abin da yake faruwa eh, wata hujja kuma shine cewa ta zo ƙasar mali ta raba ƙasar mali biyu ta ce sojawan mali ba su iya shiga cikin kidal wato ɓangare na kidal hmm. alhali kuma su wa'annan wato 'yan ta'adda kowa ya san da cewa a nan wannan bangaren na kidal daga nan ne suke huta su je su yi banna a cikin kasashenmu kuma su koma can kuma can an san eh, wata ƙasa ce take eh, jice da su ƙasa faransa ce tunda ita ta ce sojojin mali ba su shiga a ciki To amma kowa ya san Faransa tana taka rawan gani idan aka zo harkar tsaro musamman a kasashen da ke karkashin ikonta na wato Faransawa da ke Afirka ba ma yammacin Afirka kaɗai ba da wurare da dama. Shi sa kai kana shakka akan rawar da suke takawa ne? Yau eh, ƙasar Faransa da sauran ƙasashe wanda ke nan a cikin ƙasashen namu suna da hali wanda in suna so su ida da wa'annan 'yan ta'addan ga jiragen sama ga wa'annan kayan yaƙi na ƙasa ga kayan leƙon asiri malami yaushe ne za a ce mini kamar tawagar yaƙi rundunar yaƙi ta 'yan ta'adda suna bisa mashin mashin su ta su har wajen su ɗari biyar har su zo su kai hari a wata bataliya ta ƙasar Niger a ce wa'annan abin da akwai cikin ƙasar Niger ba su gane su ba kuma ba su gaya ma su zamu ba da lauje cikin na To sai biyu mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken hirar da Farfesa Bube na Maiwa. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe goma sha biyu ne da kuma minti goma sha takwas na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. a ci gaba da bitar karshen shekara na wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kamo. A yau za ku ji cewa har yanzu filanin nan biyar da aka kama daga jihar Kogi aka tsare su a gidan yari ba su fito ba. Kuma ba a gurfanar da su gaban shari'a ba. Ku biyo mu cikin shirin. suna na Sarfil Hashin Kumel. Masu raro in za ku tuna mun kawo muku labarin wasu fulani makiyaya da ke kiwo a jihar kogi waɗanda suka shigo wannan shiri na ciki da gaskiya suka bayyana mana yadda aka yi awon gaba da wasu 'yan uwansu Kogwar mayar karɓo 'yan uwan nasu ya sanya kashe miliyoyin naira daga kan jami'an tsaro zuwa lauyoyi amma ba a dace ba fulanin nan sun kawo takardun korafinsu da shaidar biyan kuɗi na banki muka ɗau kwafi muka shiga ofishin tsohon babban sufetin 'yan sandan najeriya ibrahim idris inda muka damƙa su ga jami'in labarinsa Bala Ibrahim. Bayan ya yi nazarin takardun mun zanta da shi inda ya alwashin za a gudanar da bincike. Zuwa yanzu wani hali ake ciki, kakakin fulanin Yusuf Bature ya yi ƙarin haske. Yusuf Bature idan ma masu sauraro sun manta ko kuma za su yi tunawa shine bafulatinin nan wanda muka yi magana akan 'yan uwansa waɗanda aka kama su aka ɗaure su har aka yi ta cinye shanu shanu da daman gaske kuma har yanzu waɗannan 'yan uwan ba su fito daga hannun jami'an tsaro ba yusuf bature faɗa mana daga wancan lokaci zuwa yanzu har ma da abin da ya sanadiyar kashe ɗaya daga cikin 'yan uwanku daga baya akwai wani abu da ya sake faruwa ne wallahi ranka daɗe har yanzu dai ba abun da yake faruwa ita ma shari'a amma har yanzu mun je kullum sai dai a bada rana a bada rana mu kuma mun ce lauyan mu ya gaya mun shi lauyan gwamnati cewa su dan sanda ya kamata a su zo a yi shari'a amma kaga sun ki su zo har yanzu kullum sai dai a daga rana a daga rana yanzu ma shari'a ma da maganar da ke gaya maka ma an ki ma a yi shari'a yusuf bature da ka ta faɗa mana akan menene kuka shigar da karar don mutuna san menene muke magana a kai yanzu eh, mun shigar da kara cewa akan an kama mana mutane ba tare da wani laifi ba tare da wani abu ba eh, kuma muna cewa ɗan sanda in sun kama su da laifi su su kai su kotu kuma su gaya min duniya ga abun da suka yi yanzu haka wannan shari'a da gaban wani kotu take tana gaban wani kotu nan a usuka wani high court na usuka to har yanzu dai mun nemi cewa a yi shari'a amma ka ga ranka da har yanzu an yi shari'a ba mu labari ina batun dan uwanku wanda wasu masu babura suka zo suka harbe wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka taɓa zuwa nan a shirin ciki da gaskiya. To, ai lokacin da aka kashe shi akwai mutum da aka kama aka ba ɗan sanda. To, kaga tun lokacin suka ce za su yi bincike har yanzu dai ba abun da muka ji ba su gaya mana komai ba, ai suka ce ai za su in ci gaba da bincike za su kira mu su gaya mana yadda bincike ya kama. Tuno mana sunayen 'yan uwan kunnan waɗanda suke hannun jami'an tsaro a wajen yanzu shekara biyu kenan ko har ya kai kamar shekara uku ne ma ko? A shekara uku da watanni yanzu. Su kusa ma su shiga shekara hudu yanzu. Tuno eh, mana yawansu, tuno mana yawansu, su nawa ne su hudu ne ma ko su biyar? A su biyar ne, amma su mutanen mu guda biyu ne. Wanda ya babban su in ci ne Alhaji Sule, kuma shi karamin shi Haruna sunansa. wato mu abin da muke roƙon ranka da abin da muke cewa in mutum an kama shi yana da laifi me yasa a gurfanar da shi a gaban shari'a kuma a zo a yi masa shari'a mana amma mun gane abin nan akwai munafurci a cikin kes din nan saboda mun ce dan sanda in sun kama su da laifi su kai su kotu kuma su zo su gaya min kotu abun da suka kama su da su in hujjan da suke da shi su kawo kotu mana kaga har yanzu dan sandan sun isu zo saboda sun son akwai rashin gaskiya a cikin kes din Wato jami'an 'yan sanda na nan jihar Kogi kenan. Eh wanda suka kama su din. Oh, a ah, na ina maganar shi banda ma wancan dan uwanku da aka harbe din. Ah, abun ai ya biyo da aka ba da labari nan Abuja inda aka wuce da mutanen can ah, kasar Ibo ko? Eh haka. To ai shine ranga maganar da muke cewa dama kaga mu cewa abun akwai siyasa a ciki saboda mun ce in suna da laifi a kai su kotu kuma dan sandan su kawo hujjan da suka kama su da su kaga a yanzu sun saboda sun son akwai rashin gaskiya kuma mun yi magana mun ce inspector general of police yayi bincike a case din nan kaga shiru aka yi ba abun da aka yi saboda mu fulani ne ba mu da wani wanda ake tsoro a kasar nan cewa dan siyasa ne zai magana a ji saboda mu mutanen daji ne shine yasa ake mana haka kuma mun kira mun ce a yi bincike in suna da laifi ai ba wanda ya fi karfin doka amma in ba su da laifi sai a ba su haƙƙinsu to amma kaga kiru ka ji saboda ba da wani wanda zai fito ya yi magana a ƙasa a ji wanda ake tsoro ya iyalan da iyalan marigayi da kuma su waɗannan mutane ya sauran iyalansu suke ciki ne waɗanda kuke tare da su a nan kogin in ka ji mutum kuma ya kai ƙara ga Allah ai ka so ya shiga wani babban matsala saboda su kan ai yanzu ai dama na gaya muku cewa su an talauta mu saboda har yanzu suna cikin matsala ga wannan kuma wanda muke kokari da shi an kashe shi an bar mu da iyalai yanzu muna ta muna can sha wahala har yanzu kuma ga mutanen can har yanzu ba su fito ba ai in ka gan mu yanzu wallahi ka tausaya mana kamar mu ba dan Najeriya ba kamar mu wani kasa ne kamar mu bayi ne aka mai da mu a kasar nan ana nuna cewa kamar babu ma doka a Najeriya babu gaskiya kawai kai in ba kai dan wani bane kai ba komai bane gaskiyanka ba zai hana a ci maka mutunci ba tunawa masu sauraron mu akwai lokacin da kuka ma tuna kuka lissafa yawan kuɗin da kuka kashe zuwa a yanzu akan wannan lamari har ma na ga wasu daga cikin takardun tura kuɗi ta banki wato tela da kuka tura waɗannan kuɗaɗe wajen waɗanda suka yi alkawarin taimakawa ma hakan biyu ba. shi kudaden da muka kashe ya kai naira miliyan hamsin a kan kes ɗin kuma kaga akwai takardun da muka mika ma a da general police har yanzu sun ce za su kira mu kaga shiru to kaga su ma da kansu yanzu kaga mun kama jin tsoron su saboda mun ga rashin gaskiya ya biyo daga sama ne in ba haka taya za a yi a ce talaka wanda bai da karfi ya kawo kuka a gaban ka kai babban ma'aikaci na najeriya gabaki da kuma baka yi komai baka yi kiru To kaga muna ganin cewa wato abun nan akwai son rai a ciki kuma akwai nuna cewa wani ba shi in ba dan wani bane shi ba komai bane. Shi ne abun da muke cewa yanzu eh, tun da dai su sun gani sun son gaskiya kuma sun taka ta sun ke to abun da za cewa ai shi Allah yana kallon mu da su kuma zai nuna mu aya insha Allah. Kwanaki akwai lokacin da ka taɓa yin maganar kana so wannan shirin na ciki da gaskiya haɗa ka ko ya nema ma ministan shari'a abubakar malami. Hakan eh, na hakan ne eh, dama muna kana neman malamin ne? Insha Allah domin muna so da shiga ya bincike a kes ɗin nan in mutanen nan suna da laifi mu abin da muke cewa duk wanda yake da laifi doka ta yi aiki a kanta in bai da laifi kuma a bashi haƙƙi dama abun da muke nema abubakar malami kenan akan kes ɗin nan. Yusuf Bature me zaka ce wa sauran mutane da suke bin wannan shiri na ciki da gaskiya musamman ma wannan labari naku na Fulani makiyaya 'yan uwan juna da ke jihar Kogi. Ni abin da zan iya wanda suke taimaka mana ke sunan abin zan gaya musu Allah ya saka musu da alheri eh, kuma abunda da nake kira ga Fulaninmu eh, akwai wanda aka naɗa su su suna amsa shugabanni na Fulani Eh, amma abu ya bani mamaki tun da muka shiga kes din nan ba wani cikin wanda ya fito ya tambaye mu ya abun ne yake ko ya zo ya yi bincike ya tabbatar abun da muke faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne amma babu wanda ya fito ya bincike a kes din nan babu wanda ya fito ya kira mu ya magana abun da ya bani mamaki kwarai kuwa ya kamata shi shugaban ƙasa ai ya kamata ya kira su ya tambaye su abun da muke faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne ai ya kamata su je su yi bincike in muna da gaskiya za su gani in kuma ƙarya muke yi za su gani Allah ya kyauta kuma wannan shiri zai ci gaba da bin diddigin wannan batu. yanzu a madadin nasiru adam kaya ni sarfila hashin gumal ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya yanzu kuma ga labarai a takaice Prime Minister India Narendra Modi ya mai da martanin kariya akan da'awar masu sukar sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da suke zargin nuna wariya ne ga musulmai a wani gangami a New Delhi a dai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a ƙasar. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya lashe zaɓen wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru biyar a sakamakon farko da aka bayyana a jiya Lahadi na zaɓen shugaban ƙasa na ranar 28 ga watan Satumba mai cike da muhawara. dubban 'yan gasar iraki ne suka mamaye tituna a jiya lahadi kafin wa'adin karfe goma sha biyu na dare na bada sanarwar sabon prime minister rukon kwarya zanga-zangar ta nuna kin jinin gwamnati ta karaɗe birnin bagadaza da yankin kudu mai rinjayen mabiya a aƙidar shi'a tun a watan oktoba inda suke bore akan cin hanci da rashawa da kuma rashin ayyukan kyautata rayuwar al'umma da kuma rashin aikin yi. an rufe rumfunan zaɓe a ƙasar kuroshiya da yammacin jiya lahadi bayan kammala zaɓen shugaban ƙasa da ba ɗan takarar da ake zaton ya lashe shi duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen mu sai can da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu shirin amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika taziya zuwa ga mr obadiya tuhumdet tsohon babban jami'in hulɗa da jama'a na bankin duniya a abuja da danginsa da rasuwar mahaifinsa retired evangelist man tuhumdet david wanda ya rasu ranar juma'a yayin da shekaru 100 a duniya to sai kuma ta'aziyya zuwa ga mutanen unguwar yalwa a kumasi na rasuwar kakamu wato umman kenan allah ji kanta da rahama da magabata duka baki daya kyautata namu sai lokacin hantsi za ku je mu dauke da wasu shirin a madadin kowa da kowa baba ya koke mun sallama da ku VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. Ah